الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ci gaba da karatunmu ko in ce tukuicinmu ga ɗan uwa malam asadu sunna akan hadiyya shi da yake yi zuwa ga 'yan uwa 'yan ɗariƙar tijjaniya hakika yana yin iya ƙoƙarin shi na yi mana karatuttuka wallahi ina jin daɗin karatun nan matukar gaske domin a ah, yan uwa kiran da zan yi da farko shine waɗannan fa abubuwan da asadu sunna yake ta kawowa muna fiddo su a ƙur'ani da hadisi su ne wannan abubuwan da ake ta yayatawa a duniya ana ce 'yan ɗariƙa sun ɓoye wani abu wanda ba sa nufi ba sa so a gani a littattafansu to waɗannan kar ku daɗa kar ku raga duk abin da kaga asadu sunna ɗin ya fito to shi ne ake ta yawo da shi 'yan ɗariƙa sun ɓoye to alhamdulillahi a wannan karatun nashi natijar da ya bayar shi ne idan da mutane suna zaton wani abu ne mummuna da yawa to gashi ta fito fili duk waɗannan abubuwan su ne abin da ake ta muku yawo da hankali ana cewa 'yan ɗariƙa sun ɓoye mugun abu a littafansu shi ya sanya ba sa iya fuddowa su karanta da sauransu to kun ji waɗannan abubuwan ne ina ƙara ƙalubalanta ina ƙara roƙon shi ya ƙara shiga nutso-nutso duk wata magana mai kaurin nan wanda ake ta tayata ana ce a ɓoye da fuddo ta mu ta da ƙur'ani da hadisi dan a san cewa zancen shehu tijjani radiyallahu anhu idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fama wafaqa fa khuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu lalla haka nan ne so da ka asali sunna ina roƙonka dan dan ba a ce muku dan annabi ko to ina roƙonka kawai dan ma duk wanda ka ga dama ni dai fata na kar ka rage wani abu guda ɗaya wanda kuke ganin laifi ne wanda aka boye a littafin dariƙa wanda baka fuddo shi dan Allah dan Allah naji daɗi da abin da ka fuddo amniyatul murid na ji daɗi da abin da ka fuddo a cikin alyaƙotatul farida na ji daɗi da abin da ka fuddo a cikin diwani na ji daɗi da abin da yanzu kake kokarin fuddowa daga littafin shehu modi salga da sauransu da allah ka yi ƙoƙari har su jawahirul ma'ani duka bi duka bi gaba ɗaya ka fuddo ni kuma a shirye nake in faɗa su a ƙur'ani da hadisi domin na fahimta a karatunka na yau ma ya nuna cewa wallahi aka raba kallawa baka karatu wallahi tun ina kara ba na son faɗa wallahi ya tabbata mutane da yawa suna ta kira na wasu su mun inbox cewa mi yasa nake kau da kai a kusakuranka da yawa ka yi lahani wuri kaza kana magana ka fassara dalili guri kaza ba daidai ba nakan ce a'a ni ina wa mutane uzuri ne ai ba komai nake so in fito da ai ba ba jaye shi ta ilimi balle a ce yar kura ce za a yi ba yar kura ba ce ko da yake shi a wurin shi yakan sanya littattafan magabata wai da tunanin inda ya ga kuskure ya gyara musu duk da nake tunanin yaro dan firamare ko kuma dan sakandare in aka ce in ya ce ya zauna zai diba takardun jarabawa na 'yan jami'a ya ba da maki to ya yi wauta ya yi wauta saboda ya, nuna duniya shi bai ma san abin da yake mahaukaci ne kana firamare a ce wai kai ne za ka ɗauki littattafan takardun jarabawa na daftoci wai kai ne za ka ba su maki a ina aka taɓa wannan rashin hankalin a duniya to yau gashi ana yi a wajen asadu sunna wai asadu sunna ne zai rika ɗaukar littattafan manyan shi wani wai yana basu maki wai inda ya ga sun yi ba daidai ba ya gyara ai ɗalibi baya gyara takardar malam malam ne yake gyara takardar ɗalibi yanzu kana so ka ce mana ashe duk da kake karanta littattafansu duk ɗalibanka ne yanzu ka zo kana musu hisabi wanda ya ba daidai ba ka gyara mana haba masu saurare wala akwai wani mulahaza da nake so zakarar anan shine da Allah dan annabi masu bibiyan mu kar mu mai da wannan abin ta asubanci ni ina ɗarikar tijjaniya duk abinda na faɗa tijjaniya za su yarda asadu sunna yana izala duk abinda yan izala ya faɗa yan izala da yan salafiya za su yarda yan dariƙa ba za su yarda ba ni ko duk abinda na faɗa yan tijjaniya za su yarda Ah, yan izala da yan salfiya ba za su dan Allah mu aje wannan wannan kauyencin zamanin shi ya wuce yanzu zamanin da muke ci shine i'tabirul qawla la min qa'ilin i'tabirul qawla la min qa'ilin kawai in an yi zance auna shi karka cewa ya faɗi zancen a'a yaya zancen yake dan fal haqqu bulun walau min jahilin ita gaskiya akan amshe ta ko da mutumin da ya furta ta an yi alami bane sai aka yi dace da ya faɗi gaskiya ana ɗauka to Allah ina so mu rika auna wannan mu aje wani a fentin da ke jikinmu shi yana izala ko na salafiya ni ina dariƙa duk mu aje wannan kawai mu haɗu akan cewa da masu hankali muke magana a masu hankali annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayani ya ake auna zance sai yake cewa duk labari da kuka samu na ahlul kitabi wanda nasi bai zo da shi ba to kar ku ƙaryata su kuma kar ku gaskata haka manzo Allah ya ce ko dangane da labaran ahli kitabi ahli kitabi dukkan su an san ba tare muke da su ba addinin mu ɗaya da su ba amma annabi alaihi salatu wasallam ce kar ku kayyata zancen su amma kar ku gaskata so da haka ashe abinda annabi ke kiran mu da shi shine ma'auna itabirul qawla la min qa'ilin dukkan mu mun sani akan cewa annabi alaihi salatu wasallam an ce farkon lamarin shi dukkan abinda nasi bai zo ba sai ya iske urfi na ah, masu jahiliya suna kai da masu ahlul kitabi suna kai sai ya karkata da urfin ahlul kitabiyar na masu ya bar na masu jahiliya ah, tare da ta baya tare da addininsu, don Allah mu rika auna wannan abu na biyu da nake so in yi magana shi a gurguje don yau maganganun nawa suna da yawa kuma ba na so ah, bidiyon nawa ya rika yin tsawo ya yi magana a kan cewa da Allah masu cewa ya yi kuskure ya yi kuskure a ku daina damuwa da su yana kiran mutane shi ce wai ku daina damuwa da masu cewa yayi kuskure ai shi ba masumi bane kai kenan kana kira da maka uzuri amma kai waɗannan jama'an da kake tarawa kai kuma kana so ka tona asirin wasu ka aibanta su okay kai ka san amma uzuri amma kai ba za ka iya magabatan ka uzuri ba ka yarda amma uzuri shi yasa kana ci da Allah ku daina damuwa da su ni ba masumi bane eh kai ka yarda amma uzuri amma magabata su ba baka yarda musu uzuri ba sai ka tona asirin su ka musu abin da ka ga dama to idan bari ka ji akwai wani asari sahihi da ake ruwaitar shi daga sidna Hassan basari yana cewa adaraktu a lam lamta kulla takul uyubun. uyubun fashtaghalu bi uyubin nasi fa ahdasa Allahu lahum uyuban wa adaraktu aqwaman ma kanat lahum uyubun sakatu an uyubin nas wa adaraktu aqwaman kanat lahum uyubun fasakatu an uyubin nasi fasatar Allah uyubahum yace ji Hassan al-Basri yace na samu wasu mutane suna da aiboba da yawa amma ba su da aibi ko kaɗan ba su da aibi ko kaɗan mutane ne kamilallu amma sai zama na kullun tun da su ba su da aibi to sai su yi ta aibanta wasu kuma akan su sai ce sai Allah tabaraka wata ta'ala ya farar musu da aibi su ma sai su koma masu aibi sai ce kamar yadda kuma na samu wasu mutane suna da aibi nasu kala kala amma sai suka sitirce aibobin mutane su ma sai Allah baraka wata ala ya sitirce nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi wani hadisi yana cewa la tuzhiri shamatati li akhika fa yu'afihi Allah wa yabtalika so da ka asadu sunna matukar kana so jama'a su yi maka uzuri wallahi sai ka daina aibanta magabata wannan ba addinin Annabi Muhammadu bane ba addinin Annabi Muhammadu bane wallahi da ka san zuwa yanzu mutanen ku da suke kira na mutanen ku ku na izalan nan waɗanda suke mamaki a da sun ɗauke ka wani rusheshen malami amma wallahi yanzu kana kuce musu da ka san yadda abun yake wallahi waɗanda suke ta kira na da cewa in rika fudu wai ya me na yi sanyi da yawa a fudu aibobi na ce ai ba na cikin masu aibatan aibin mutane dan shehu mu ibrahim radiyallahu anhu ya mana wasiya yana cewa la ta haƙiran nan musliman la tazkura aiba ka fal aibu minka kar ka kaskantar da musulmi kar ka rika aibatan aibin musulmi duk abin da kaga ina yi maka yanzu ba aibin ka nake so na ambata ba abin da nake so abubuwan da kake kiran mutane akan shi bisa kuskuren fahimta shi nake so in nuna mutane cewa wannan abin da ka fahimta kuskure ne kuma dan Allah dan annabi kar hamiya ta ɗauke ka ka ki ɗaukan gaskiya wannan alama ce ta wanda Allah bai wa rabon arziki duniya da lahira ba shine yake kin ɗaukar gaskiya saboda wane ne ya faɗa dan Allah mu rika kula da wannan so saboda haka kai kana ta fama auna mutane kana ta aibanta su amma kai kuma za a fara auna ka da gurguwar ka da kake wa nasi kuma kana kiran mutane wai kai ai amma uzuri har kana kawo baitocin ibnu duraidin ko ko da yake kai ka ce ibnu duraidun ok ashe ba zan ba na ba ina son faɗa ibn kamar kai afwa da Allah ibn Duraydun kace ibn Duraydun ya faɗa kai ta kawo mana baitocin ibn Eh to Allah dai ya soke abu na biyu da zan yi magana shine har yanzu abin da na sake gani shawarar nan da na baka malam asali sunna ba ka ɗauka ba cewa ka daina ɗaukar littafi kawai ka siyo a kasuwa ka rika karantawa malamai za su ga wallanka wallahi wallahi za ka ja a maka dariya domin a cikin littafin ka yau karatun da ka mana da na ce zan sa ido in ga wai cin abu an yi ta rikita rikita haka to in an zo karanta littafin kuma ya za a yi sai gashi yau sai gashi naga wai sunan garin ma wai sijil masa sijil masa sunan garin ka tambayi ma abota abin da Allah fasalu ahlan zikiri sai ka ce a can wajen wani gari sajal mazda sajal masta a'a sijil masa sunan shiga fatta malam sannan kai gaba kana karantawa ka ce wai wai mutane suna ta'allakuwa da shehunansu ta'alluqal ta'alluka ilhamil wamiki la ilaha illallah hada kokari da fasarawa eh wai wai menene kawai fasara na rubuta fasarar taka yau wai wai ruku irin na wanda aka yi wa ilhama ilhama ta'alluka ta'alluka eh, ta'alluka ilhamil wamiki haba kalla don Allah in kai baka duba ba saboda kana rena ni kana ga bayan bai kamata in gaya ma gaskiya ba ina kiran masu sauraron ka don Allah su je su samo littafin wanda bai da shi ya mun magana zan tura mai shi PDF ina da shi a PDF in tura mai ya dago daidai gurin ka ga me aka rubuta abin da ya rubuta ta'alluqal ha'imil wamiki kai kuma kana ta'alluka ilhamil wa miki hawa a kalla illar ba kai karatu a gurin masu awon bane sai ka tafi can gaba ka ce eh wai menene a wani bangare na wani fado a can wajen a sharqiyir yirjinu da Allah sunan yankin dan kawai kaga yayi kama da gurfa sai ka ce wai wai wai a wani yanki wai a wani bangare na wani falo wallahi sai yanzu na tuna lokacin da wani malami ya taɓa fassara ah, wata rashamsa ya zaɓa ta zawar an kafin za ta yamino ya zaga wata ƙarzuhun za ta shimali wai in ta faɗi tana gurugura su ɓangaren hagu Allah kana cewa a wani ɓangare na wani falo da wani malami da yake cewa an sibu eh, alhidu li lahadan wan sibu labinan ce in na mutu ku gina mun eh, ku gina mun kabari lahadu sannan ku zuba mun nono ashe ana irin wannan fasarar gatarin ana yi ashe yau gashi wai wai a wani bangare na wani falo ya salam Allah ka shige mu sai kake faɗin abin da shi malamin ya faɗa shi ibnu anan taqiyuddin al-hilali ko kace yana daga abin da shi ya faɗa ka karanto bai a rubutun cewa wai yana daga itikadin su lokacin da suna ɗariƙa shine wai in wani bala'i ya sami mutum zai tuhunci takaitawarsa cikin son shehinsa ya taɓa tunanin cewa shehinsa zai iya kasa yin wani abu ko a sama ko a ƙasa shehu mai iko ne akan komai wai hada kawo ko ala to wallahi duk wanda ya shiga ɗariƙa da irin wannan tunanin daman ɗayan biyu ko ya zama ɗan hakika zindiki ko kuma ya fita saboda kwata-kwata koyarwar ɗariƙar daban shi kuma abin da ya fahimta daban to matukar ya doge akan wannan gurguwar fahimta sai Allah ya kore shi daga dariƙar domin daman dariƙar nan Allah yana daga bai wanda ya mace shi Ibrahim yana faɗi a diwan yana cewa nafa anniyal asharara daha wa saqali rijal tuqa wal fuqa wal rushdi wal fawzi wal wal ilmi wal fawzi wal rijal tuqa wal ilmi wal rushdi wal fawzi haka shi yace to duk wanda ya shiga dariƙa da wannan gurguwar tunanin cewa wai shehi wai shehi ya san komai sama da ƙasa shehi ba abin da ya gagare shi aikatawa sama da ƙasa ka muna nawa ka zato dole daman ko ka zama ɗan hakika ko ka fita ga jawahirar rasayi littafin shehu rahim wasiƙun shehu ne bari ka ji da gaske ne shehu ya san komai kuma ba abin da ya gagari shehu ko a sama ko a ƙasa da gaske ne bari mu ji ga abin da shehu radiyallahu anhu yake faɗa a ciki yake cewa a shafi na sha shidda a cikin ar-risalatul khamisa min al-wasaya shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim yake cewa wa manista'ana falyasta'in billahi duk mutumin da zai nemi wani taimako to ya nemi taimakon nan da Allah ya nemi taimakon shi a wurin Allah yace wa man talaba falyatalub minhu duk wanda yake da neman wani abu to ya nema a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai shi ya radallahu anhu a fa wallahi kaji shi sai da rantsi ya ce wallahi na rantsi da Allah laisa inda yi shaikun wani Allah ba yi da komai lafi zahiri wa bil batini shehu ibrahim ce wallahi ko a zahiri ko a batini wani Allah ba yi da komai da zai iya maka sai ce haka wala fi duniya wala fil akhirati haka a duniya haka a lahira so da haka wannan shine abinda shehannan suka tafi akai ka gani haka shehannan jawahir rasail littafin shi ibrahim ya tabbatar cewa a wa man arada su'ala falyas'alillah duk wanda yake da niyyar roƙo ya addu'a ya roƙi Allah wa man ista'ana falyas'in billah wanda yake da neman taimakon wani abu ya nemi taimako wurin Allah wa man talaba falyatalub minhu duk wanda yake da wani abu nema ya nemi shi wurin Allah fa wallahi inji shawara ce na rantsi da Allah laysa inda gairihi shay'un gurin wani Allah babu komai ba wanda yake da komai wanda ba Allah ba lafi zahiri wa lafi batini ko a zahiri ko a batini wa lafi duniya wa lafi akhira ko a duniya ko a lahira shehu radiyallahu anhu ya tabbatar so da duk wanda ya shiga dariƙa da irin wannan tunanin na taqiyyu dinil hilali da ya fita ko kuma ya zama dan hakika to shi mun gani masu cewa komi shehu yana yi musu ai kaga abin da sai koma sun koma zindiga ai yan hakika shi kuma taqiyyu dinil hilali kaga ai ya koma dan dan izala so da haka haka nan ne duk wanda ya shiga ɗariƙa yana mata fasarar gatari irin wannan da mummuna fahimta dole zai bari alhamdulillah haka shi shehu tijjani take kuma a cikin littafin mai littafin naka ya faɗa duk da kai wajen fasarar ka karkata daman na ce na sa ido in ga in ka zo fasara wannan wurin kuma yaya za ka yi sai gashi kwana ga yanda ka yi abin da ka saba na ɓoye gaskiya mai littafin naka ya faɗa ce da ya tashi ya iske ɗariƙu na sufaye a maroko dan maganan maroko ake mutumin maroko ne dan na san baka sani ba dan ana ta yawan cewa magarib magarib kila ma ka san bayan an ce magarib ana dafin maroko ne to mutumin maroko ne sai sai da ya tashi ya iske ɗariƙun waliyai ɗariƙun sufaye a maroko sun kasu kashi biyu akwai ɗariƙar da ta manya-manyan mutane ne maɗaukaka malamai sai ce akwai kuma ɗariƙar da ta kawai zaune gari banza ne kawai 'yan inda rijdi sai ce to ɗariƙar tijjaniya da ɗariƙar darƙawiyya da ɗariƙar kattaniya suna daga cikin ɗariƙun da malamai ne suke yi ya ce famalat nafsi ilal kismil awwali shi ta gini da shi da na tashi amsar ɗariƙa sai zuciyata ta karkata zuwa ga wancan kasan na farko wanda shi ne kasan malamai kai kuma da ka tashi fassarawa sai ce kai sai raina ta karkata zuwa kaso na farko wato ina cikin malamai da Allah ka ji ba da kafa ba ta ne hilal ba ne ke cikin malamai a ɗariƙar ce ta malamai so da haka dan malamai ne a cikin ta sai karkata zuwa gare ta shi ma shaidar da ya faɗa a ɗariƙar tijaniya ba jahilai to wannan shi ne abinda nake diji a wannan wannan kenan sai kai magana akan istigasa kana istigasa kai magana wai istigasa sai ka zo kana maganar wai ka rasa da za ka ba da hujjar shi sai kala rawi ya ce kala rawi dan Allah dan annabi wani almajiri ilimi ya tashi ba da fato ilimi ya ba da kala rawi ai bari ka ji inda ake sa fatoyin kala rawi irin zirin fatoyin shehu jaha irin fatoyin ibro irin fatoyin kulu da sauran yan fim ai fim yake da irin fatoyin wannan balajakin nan wanda ake cewa balajaki jikan malam da irin su malam da yan maraya da irin su sha girgirbau a nan ne ake cewa to kala in ana magana su ba sun ce sai ce to kuma kala rawi ma ya ce madalibin ilimi ai baya yin hujja da kala ban taba ji ba wallahi sai yau to wannan shi yake nuna kai magana can wajen su sha girgirbau shi ya sanya ka fara da wato ɗaya daga cikin malaman ku ko malaman su sha girgirbau su ilmaraya shine kala rawi wannan kana wai wai wai mota ta dirfa bushe yana yaje lani yaje lani yace kafirin da ya gaba ke bai san lokacin da ya fara ya Allah ya Allah ba abin tambaya da ya kama ya Allah ya Allah sai motar ta tsaya sai ka ba mu amsa ai suka ida da ya bar kiran jelani jelani sai kama ya Allah ya Allah sai motar ta tsaya haka nake so in ji ai da ya ce ya Allah ya Allah ma sai da banka da gudu na tabbata ƙarshen maganar duk da baka faɗa ba na tabbata ko ya koma ya Allah alƙur'an sai ya banka da gudu in ko ba haka ba motar za ta yi abin da ta niyya sai ka kama ganin shi tahiru radiyallahu anhu da misalin da ya sa wato a duk misalan da ka sanya wai kana so ka kure misalin shehu kuna cewa ku ne atba'u dalili masu kitabu sunna amma kana so ka kure zancen shehu tahiru radiyallahu ta'ala anhu ka kawo aya ba baka kawo hadisi sai kai falsafa kuma kai ba ka da ilimin falsafan ba kai ilimin ka falsafan ba bai kai ba idan me kace wai wai anan akwai abu guda uku wai shehu ya yi buga misali da 'yan sanda sai ka ce to wai ai 'yan sanda suna da lambar waya wai shi wali yana da lambar waya sannan 'yan sanda suna zuwa ai ba ta kashi shi wali yana ba ta kashi yana zuwa ai ba ta kashi sannan 'yan sanda in ba su da mai a mota suna faɗa shi wali ma in ka kira shi in baya da in baya da ikon zuwa na faɗa dan Allah ka ji fatawa me ake ce mata made in Kano a made in Kaduna ko fatawa made in Kaduna wannan fatawa ba ta Allah wace ba ta manzo Allah wace kuma wallahi ko a falsafan ma ka faɗi wasa da hankali mutane ina so in gaya ma wallahi mutanen da ke tare da kai sun fara ganin wallanka wallahi ina rantse maka wallahi dan mutanen da ke tare da kai kashi biyu ne akwai malamai masu hankali wanda su fa sun zaci cewa karatu ne kake yi shi yasa suke tare da kai akwai kuma yan ihu kawai yan kowaye ye eh, kowaye kowaye to yan kowaye kuna tare har yanzu ina jiya maka tsoron lokacin da zaka waiwaya dama da hagunka ka rasa kowa sai yan ihu yan kowaye amma malamai duk sun tafi sun barka so da ka ya fara bayyana wallahi Ah, sannan ah, to a nan, babbar matsalarmu da ku shine itikadinku na cewa wani Allah in yana da rai yana iya yi maka wani abu yana iya taimakonka mu a wurinmu ba wannan itikadin mu a wurinmu itikadinmu shine da mai rai da matacce dukkansu babu wanda zai iya taimakonka ya maka wani abu sai dai suna iya zama sababi don majalil a kadari min wara'il asbab dukka da mai rai da matacce a mu duk ɗaya suke ba wanda yake iya yi maka wani abu ba wanda yake iya kin yi maka wani abu sai dai suna iya zama sababi muna kallon su dukkansu a asbab to shi ko Allah tabaraka wa ta'ala zai iya rukon sababi daga mai rai zai iya rukon shi daga matacce wannan matsala ce mai faɗin gaske amma duk da haka kana ta zagin masu istigasa kai ka kasa kawo hadisin da yana to ni bari in kama hadisin da ya ce ai ai ka san mu wallahi ban da in fara kirarin nan koda na minti ɗaya ne mu ma fa ahlus sunna nan ne fa mu ne ma ahlus sunna gariya dan je ka faɗi mun da idan manyan da ya faɗa halid dinu gairu zikir was sunnati lati al mustafa hat wallahi mu ne ahlul kitab mu ne ma abuta kitabu sunna ana wani yin magana kitabu sunna ka faɗa je shehun ka kuma ai ka gani a aikace sai aiki nake maka ina ka maka ayoyi da hadisi ko kana ta wani kana ta ba mutane kafa wai ai an rasa wanda zai magana asalin sunna sai aka ji karka da mutane mutane sun san tirren da na makarantun farko kaji sun san kuma dirren da ne sai ka sake ji kuma ni ma na sani amma har yanzu kana wa mutane wasa da hankali amma mutane suna kira suna wai shi wannan mutum wani iri ne wato sun fara fahimtar za kana hadawa da munafici da danne wata gaskiya da kayya da isar da sakonka ba sufar malamai bane akramakallahu ba sufar in kuma baka ji ba ai ina da lambarka ta WhatsApp bari in tura maka in na tura maka dare gobe sai ka sake karatu ka ce ban ji raddin da na maka ba baka ji ba raddin da na yi maka so a nan zan kawo maka nassi da ya ce a yi al-imam tabarani ya ruwaita a cikin mu'jamul kabir daga utba bin ghazwan radiyallahu anhu sahabban manzo Allah ne bari ka ji abin da utuba ya ce yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala iza adalla ahadukum shay'an aw arada aunan wa huwa bi ardin laysa biha anisun falyaqul ya ibadallahi ya ibadallahi ajithuni fa lillahi ibadallahi narahu annabi alaihi ya ce idan ɗayanku ya yarda wani abu shi ya ɓata ko kuma ɗayanku ya nemi wani taimako kuma a wani wurin da ba wani wanda zai iya ɗebe masa kewa wato ba kowa sai shi kaɗai bari mu ji annabi cewa sai kira Allah abinda annabi ya ce fali kul ya ibadallah ajisu ni bayin Allah ku zo ku taimake ni bayin Allah ku zo ku taimake ni sai ya ce mi fa inna lillahi ibadallah narahu Allah na da wasu bayi waɗanda ba ganin su da Allah hadisi bai nuna maka ba cewa kiran wani Allah ana istigasa da wani Allah ba shirka bane to daga yau alquran ka kare ce mana istigasa da wani Allah shirka ne to da annabi kake yaki ba da mu ba dan hadisi ne ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko ba wai cewa yayi ba a wani yayi an karrara shi a koya mana yayi mu ce ya ibadallahi ni, ya ibadallahi Ya yace domin fa inna lillahi ibadallahi rahu so daga daga yau billahi lazi duk wani dan wahabiyar da ya kara zuwa yace mana duk wanda ya istigasa da wani Allah zo mushriki wallahi da annabi kake yaki dan da na san ku ba ahlus sunnan gaskiya bane zan wuce zuwa nukɗa ta gaba maganan ziyarar kaburburan waliyyai. wannan magana ce mai fadi kuma ya kamata ku san abu a asalin shi shehu tijjani radiyallahu anhu lokacin da ya zo ya iske zarmewar mutane a cikin ziyarar waliyyai. abin ya koma wata irin zari'a wadda malamai masu kishin tauhidi ba za su martaba duk da zamani kuma yana sake juya bayan wucewa shehu tijjanin ma kuma abin yana nema kuma ya sake dawowa har a cikin wasu a kaburburan na waliyyai mai ɗarika tijjaniya amma abin da ya sa shehu tijjani da ya zo ya kansile ziyara kwata-kwata ce in banda ta annabi ko ta sahabbai kar a yi kabarin kowa kar a yi saboda yana so ya tsarkake tsarin ziyarar ne kwata-kwata don a wannan lokacin hatta kai a irin waɗannan garuruwan da suke da waliyai da yawa jahilcin mutane da zarmewa da guluwi ya kai har kaburbura ake da akwai akwai kabarin wani in kana son haihuwa can za ka je ka yi addu'a akwai kabarin wani in kayanka sun bata can za ka je ka yi addu'a akwai kabarin wane in kana son kuɗi can kayan can zaka je kai addu'a akwai kabarin wane in baka da lafiya kana son lafiya can za ka je kai addu'a shehu tijjani sai ga lalle wannan abun ziyarar ita ba haramun bane a je a tsaya kan kabari ayi ziyara ba haramun bane amma wannan ziyarar da ake zuwa da istimdadi ya kamata a takaita ta saboda akwai zari'a sai ce to duka shi bai yadda wadan ɗari ƙashe zarci kowane kabari sai na annabi sai na sahabbai shine asali a cikin matsalar hana ziyara shine asali sai da ta kai an dawo da tauhidin mutane maganan cewa an yarda ɗan ɗariƙar tijjaniya ya ziyarci kabarin shehu tijjani da kabarin wasu ko shehu tijjani nan bayan wafatin shehu tijjani ne amma shi shehu tijjani ya kansile ne kawai dan me saboda abin da ya gani ba shi da kyau ya zo ya yi jihadi ne ya yaƙi wani abun da yake nema ya zama kishiyar tauhidi shi ne asali a cikin maganan hana ziyara kaburbura in banda na annabi da na sahabbai su kaɗai shauci jani bari amma banda su amma ziyara wadda ba ta istimdadi ba ka je ka bincika duk da tafi ɗariƙa Allah in kana da ai ba na ji ka karanta mana muniyatul murid ba in kana da sharhinta wanda Maulana Ibn Arabi as ya yayi sunan shi buyatul mustafid da Allah ka je ka duba a baitocin da suka yi magana akan hana ziyarar wani wali sai wanda ke dariƙar Tijjaniya. ka diba ka gani ya faɗa ya yi maganganu masu yawan gaske akan matsayin ziyara wacce aka hana dan sun kasa ziyara ma kashi uku ne to ziyarar da ba ta istimdadi ba irin wacce shi tijani bai hana ba ka je kai bai hana ba sai ce amma ami wanda bai fahimci a addini sosai ba to shi wannan a karye je na wasu waliyan dan dalili da ya je na wasu waliyan waccan zari'a za ta sake dawa. amma na sauran amawa musulmai a je a ziyarta wannan ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ziyarar kabari shi tijar ba zai hana ba ka sani amma ga dalilin shehu tijjani na dakatar da maganar ziyarar kabari magana ce mai fadi amma dai kaji asalinta daga baya ne abubuwa kuma suke ta tafiya kamar yadda ka sani dai Kullum ilimi fantsama yake kuma fahimta bambanta take kuma ko ɗazu ka san abin da muka yi da kai a cikin wani guruf ai ka yi ta kawo wasu fahimtocinka malamai sun kawo da ƙarshe dai aka samu kila in ce aka samu fahimtar juna su wannan abubuwan da shine ya faru asali a cikin hana ziyara wallahi da kun san dalili ku rika bincike in ja kun fasu kun bayyana bayin fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ku rika bincike dan kar ku cutar da bari'i shau tijani abin da yayi na hana ziyara abin da kuke son ku yi ne kuka kasa amma shau da ke waliyi ne yana zowa cikin kasar shekara 16 gama da wannan matsalar shekarar ku nawa kuna ci a daina zuwa ziyarar kawarin waliyi kun kasa Hajjaj da cikin ƙasa da shekara sha shida ya gama da wannan dan me saboda waliyi ne shi yana da izini kuma dan Allah yake yi da ikhlasi ba ku kaman ku ba da kuke yi dan wasa da hankulan mutane kamar yadda shikenan da mu wuce wannan wurin. Sai kai maganan cewa wai ita ibada tauƙifi ne lamarin ibada tauqifi ne saboda haka a in wani ya zo ya ce maka wai akwai wata ɗariƙa da za a yi wani abu na ibada wanda za a yi akwai buƙatar a mai tambayoyi guda uku ko hudu to ni a matsayina na dan ɗarika tijjaniya wanda nake yin lazumin safe da lazumin yamma ina yin su ne a zaune bayan sallah asuba da bayan sallah la'asar kuma zan yi ne ɗaya kuma in ɓoye muryata da nake yin wazifa ina yin ta a cikin halka tare da jama'a da nake yin zikirin juma'a ina yin shi a cikin halka tare da jama'a tambayanni me tambayoyinka in ka maka su a hadisi da qur'ani sai ka ce duk wanda ya zo da wata ibada ana bukata a mai tambaya uku hudu ko biyar amma da ka jera tambayoyin hudu ka tsaya ba mu kawo ba ka kawo ta biyar ba na kila ko ka boye ta sai gobe ka ce na farko za a tambayi mutum wa ya ce a yi to ni ni da ni in ka tambayi ni wa ya ce a yi dariƙa zan ce maka Allah dan Allah ya yi istighfari shi ya ce a yi salatu annabi shi ya ce a la ilaha kuma malamin ka taqi dinil hilali ma bai boye ba ya ce ɗariƙan nan dai ba komai ba ce sai istighfari da salatu annabi da la ilaha ya tabbatar har makiyi ne fa amma shi ma ya tabbatar ba wani abu ne dariƙan nan istighfari ne salatu alaihi lalal to Allah ne ya ce ayi Allah ya ce ayi so da kana baka amsa ta farko sai ka ce to amsa ta biyu yaya za a yi abin wa ya ce kenan in wa ya ce ayi na ce maka Allah ne ya ce ayi to yaya za a yi abin yanda za a yi abin lazumi na gaya maka da safe a koya ake yi wazifa kuma da zikirin juma'a a bayyana ake yi a cikin harka da jam'i to shi kuma sai shi ma wa ya ce mu yi hakan sai in ce maka Allah lazumin safe abin da yasa muke yi a boye dan Allah ya ce wa zakur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli ka ambaci ubangijinka a safe da yamma a ka ambaci ubangijinka ai bare bari sai nazo baka amsa akan maganar lokaci ka ambaci ubangijin ka a cikin ranka kana mai kankan da kai da jin tsoron Allah kuma kar ka daga murya shi yasa muke yin lazumi a koyi mun baka amsa wannan da ayatul qur'ani to wazi to shikenan tunda lazimi guna to me ita akwai ce Allah ce wa rabbaka fi nafsika shi yasa kuke lazimi yabo to ita wazifa a ina kace ku bayyana a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace iza marartum bi riyadil jannati farta'u kila wa mariyadil jannati ya rasulullah sai yace hilaku zikir kasan kasan halka mara abin a zauna a zagaye a da'ira shine halka sai da shi to wannan halkar da ake zagayewa ana zikiri nan ne dausayin aljanna asadu sunna in ka zo ka gitta ta gurin kar kayi yi zagi in kana da rabo tsaya ka samu rabanka ya zama ratun da jannati shi ma na baka ansa sai ka ce to tambaya ta uku a ina za a yi abun duk inda nan duk inda ke da Allah in dai akwai Allah a wurin to za a yi a guri ɗaya ne ba a yin dariƙa inda babu Allah in akwai gurin kuma shi ka gaya mana amma duk inda ke da Allah to za a yi dariƙa dan shi ne ubangijin da ake bauta shi ko yana ko ina to za mu yi dakika ma ko ina sai ka ce wani lokaci za a yi abin to muna yin lazumin safe da yamma saboda Allah ya ce a can wa zakon rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa fil jamil qawli sai ce bil guduwi wal asali safe da yamma to idan haka ne to ita kuma wazifar fato me yasan ya ita kuka ce kowane lokaci mutum ya samu zai yi. sai in ce baka saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce ah, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi duk lokacin shi lokacin zikiri ne shi yasa muka ce to wazifa duk lokacin da ka samu kai dan zai musadafa da lokacin lokaci irin na sunnar annabi da yake yin zikiri ko ina na baka amsa aya da hadisi to ana abin da nake so ka ji ne da kyau ina maka wani usulubi a hankali wallahi ina dauka yanzu muna ajin muna ajin daukar lacca ne ni da kai za mu gama kaf zan ma tambayoyi ka shirya ba na amsa tambayoyi kuma ni ba zan maka tambaya daga littafan ibnu taymiya ko ibnu qayyim ko na abu ba a'a daga maganganunka tun da ka fara maganganun ina rikon ni ma akwai tambayoyina da nake shirya maka zaka nuna wa duniya wai ahlus sunna duk tambayoyinka gashi na amsa maka da qur'ani da hadisi zan tattaro nawa ni ma in watso maka su sai ka gama na baka shawa sai ka gama tas zan zo kuma so lokacin da zan matso ka sai na shelanta wa duniya in kana wa Allah ka fito mai mukabala in kana wa Allah asadi sunna ka fito mai mukabala da kai ka shirye duk wani bala'in da kake gani zaka kure ni da shi na tambaya wallahi ka shiryo wallahi ni ma zan tambaye ka in kana wa Allah ga goran gayyata ka fito mai mukabala ko da a wani tasha ce wanda za ta watsa mukabalan mu take a wato a duniya kai tsaye ko da ba mu hada a guri ɗaya ba ina baka goron gayya in ka isa ma'abucin kitabu wa sunna dan Allah dan annabi mu dan Allah a warware wannan hayaniyar wannan kenan sai ka zo kana maganar salatul fatihi salatul fatihi ka yi ta maganganu da yawa ko da yake ka ce bayani zai zo nan gaba to ni ma na ce bayani zai zo nan gaba sai ka yi da faɗaɗawa dan yanzu ka ɗan taɓa ta ne kaɗan ka yi tambaya guda biyu ka ce wai a tambaya ɗaya ce ma kai kace wa ya ce ayi salatul fatihi salati ibrahimi dai annabi ya ce ayi amma wa ya ce ayi salatul fatihi bari ka jin gama ibnu kasir malamin ku na tafsiri wanda kai da shi ibnu kasir yana nan ka je ka duba a ƙarƙashin fassarar ya ayyuhal ladzina amanu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kadi ba ƙarƙashin wannan ayar a tafsirin ibnu kasir juz'i na uku ne karka ba kanka wuya ko da yake na san ka sani ai ba sai na koya ma ba ya kawo salatul fatihi kuma daga salamatul kindi kuma ya ce sayyidina aliyu salatin na sayyidina aliyu ne na baka wannan ansar sannan zaka sannan akwai ta a cikin ashifa zaka kawo mutane iskali ai a cikin wannan salatul fatihi da muke yi a waccan wanda sayyidina ali yake koyar da yara kamar yadda salamatul kindi ya faɗa yadda yake koyar da jama'a kamar yadda sai wace ke dafa akwai wasu abubuwa ƙara-ƙara a cikin wancan salatul fatihin amma dai sai in ci maka lafuzan da muke ambata a salatul fatihin babu shi a cikin na sayyidina daga can muka tsatsamo aka yi samarazin da shi saboda wancan dogo ne ɗaya kenan na biyu kuma a sigar shi yanda yake a sigar shi yanda yake to shehu usman dan ya kawo shi a sigar shi yanda yake ka je ka duba wani littafin shi dan karamin littafi ne amma mai albarka da yawa sunan littafin da ya fi shahara da shi shine shisumas sumas amma sunan da shi dan fodi ya ba littafin shine al-ajabatul muharrara an al muqarrara wanda shi wani malami ne bozu azbin daga yanki agnes sunan shi shisumas ya turo shi dan fodi tambayoyi guda goma sha hudu tambaya ta karshe ta sha hudun ita ce tambaya kan salatul fati Shehu dan Fodiyo ya yi masa maganganu da yawa akan Salatul Fatih. Abin da zai baka mamaki ya ma cika littafin nashi da Salatul Fatih. Wannan wanda muke karanta kuna zagi. A nan sai ka bada wata shubuha sai kake cewa wai ai duk dan da ya fito duk maganar ta fito daga bakin annabi ta fito kowa duk ɗan da ya fito daga gidan annabi ya fi ya fito a gidan kowa duk mace ta fito daga gidan annabi ta ka ji cin kada warwara kuma ka manta a farkon babin naka a farkon karatunka ka yi wa sahabba ka yi wa sharibai ta tas don wata bukata kuma yanzu a nan dan wata bukata kuma ka dawo ka ce kuma sun fi kowa ka manta abin da ka faɗa mukaddimar littafin kana cewa wai ai ai ai ku duk wani wanda yake muku ƙarya sharuta to ya sani Allah bai aiko shi ba saboda haka ku ahlus sunna baya wani damun ku ai daman Allah ba wanda ya ce maka ba wanda ya maka Allah aiko sharifi amma bari ka ji wani abin da zai baka mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wasu bayi da ya faɗe su sai ya faɗi wani abu a kansu amma bari ka ji sufar kila baka ciki shi sanya yace zalikal lazi yubashirullahu ibadahu allazina amanu wa amilus salihati kaji ibadahu allazina amanu wa amilus salihati sai Allah ce to waɗannan allazina amanu wa amilus salihatin nan da Allah yake musu bishara to ya rasulullah ka gaya musu ka ce la as'alukum alaihi ajrin bisharar da Allah ya muku da Allah ya ce kul zalika allazi bashirullahu ibadahu allazina amanu bil salihati to waɗannan bayin da Allah ya wannan bisharar ya rasulullah ka gaya musu la as'alukum alaihi ajran sai mi illa al mawaddati fil qurba bana neman ku mun tukuici kawai ku so ahalul bait jini na na kun gama so da haka ku da ma ahalul sunna da kuke maganar cewa ai ku sharifi wani wani baya wani ku wani sharifi baya damun ku ai mun ba da ku Allah ke ba ku ne ce ku so sharifai ba ai cewa ai allazina amanu wa amilu salihati ne ce su so sharifi ba ku ba ai ai ba ku ba duk wanda yaji baya son sharifi na ce wai ba su dame shi ba baya cikin allazina amanu wa amilu salihati so wannan amma kuma kaga saboda da sisa kuma a can ka dawo kana kuma yaban su kana cewa wai dan ne ya fito gidan annabi ya faɗa gidan kowa to ya kake ta nakubi a cikin ƙasa da minti talatin wannan shi zai nuna duniya cewa wallahi ba Allah ne a gaban ka ba dai ita gaskiya wato akwai wani abu da ma'abota hankali suke auna gaskiya idan aka ce gaskiya ta kan sauka ne kamar ka jefo dutse daga sama in ya sauko ciu inda ya sauka baya matsawa amma ƙarya ta kan sauka kamar ka jefo kwallo daga sama ba yanda za ka jefo kwallo cike da iska ta sauka wuri daya tana dirawa nan sai ta sake tsallata dira sai ta sake tsallata dira to haka ƙarya take irin yanda ɗazu ka je ko magana ta jira ba ruwanku da sharifai ku ba wa ba su dame ku ba yanzu kuma sai ta sake tsalle sai ta jira ai duk ɗan da ya fito daga gidan annabi ya bi na gidan kowa ƙarya kenan haka take dama ita ɗabi'a ta sai ai ba ta zama guri ɗaya ta ƙarya yanzu nan za a fari yanzu nan za a warware shi ya sanya na ce ka bi a hankali ka rika tarkizi kafin kai magana dan ina jocin ɗinka zan kuma tambaye ka da abin da kai ni ba zan tambaye ka da abin da su dan tamiya suka yi ko wani abu ai ba kai bane dan tamiya kai kai a kan kanka zan ce maka to ka ce kaza kuma amma da kai gaba ka ce kaza so da haka ya kamata ka warware mana wannan abin me yasa ka yi shi to wannan kenan na gurguje ah, so ina ga maganganunmu da kai yanzu sai maganar abinda a kai wani dan iskari ka kare wata magana ka ce wai ai kai ta magana akan yanzu ba wanda ya magana haba aka rawa ka wa kanka adalci na yi na wannan magana yanzu a baya na ce maka duka abubuwan da na yi faɗa maka duk kaji ka koma a karatu na raddin da na maka a baya duka za ji bayanan da na maka ah, so da haka sai ka kawo maganar baitocin shan mudi sarga kana cewa shan mudi sarga ce addu tariqi awliya illahi ka addi dini anbiya illahi fa kulluhum ala hudan min rabbi wasituhum rasulun al-murabbi sai ka ce ko da yake wajen fasarar ma ka ce wai wasu tsohon wai na tsakiyar su a'a ba na tsakiyar su ake cewa malam annabi sallallahu alaihi wasallama shine wasida tsakanin su da ubangijin su ba wani waliyi da yake amsa sako daga ubangiji dan su ba annabawa bane abinda Allah ya ba annabi Muhammadu ne suke amsa a hannun annabi Muhammadu shine ma'ana wasiɗuhum su ba daga Allah suke amso sakon su ba kar kuma su sharri kuma su ƙarya shi yasa su ce Rasulu rasuluna annabi Muhammadu mu sai kace wai mai tarbiya a almurabbi mai tarbiyyantarwa. annabi tarbiyyantarwa ne yake yi gafata malam eh so sai ka kawo sai ka kama faɗa kana cewa kai dariya kai dariya ka ce wai an ce ɗari ko ɗari uku da sha uku adadin manzanni ko ina aka samo shi wallahi malam shi yasa wannan ya nuna baka yi karatu ba da Allah yana baka shawara in ka zo abin da baka sani ba ka rika cewa ni wallahi wannan dai ban sani ba amma jama'a wanda ya sani ya taimake ni wallahi da haka kai da ka huta amma ta haddi ƙarya ne babu ina aka samo kullum Fannin ɗinka yake ƙara bayyana ga jama'a to bari in kawo maka inda aka samu daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam adadin ɗari kunnan, ɗari uku da sha uku kuma ma har ma abin da shi mudi sirgan ya faɗa yake cewa fa hazihi ɗari'a ya kawo wani baiti gaba ku? to ka addu fa kulluhum yawa fa kulluhum ala hudan min rabbi wannan nake so in kawo fa kulluhum ala hudan min rabbi dukka ɗari kunnan kuma da suka zama ɗari uku da sha uku dukkansu suna kan shirya daga ubangijinsu sai kai dariya to ga wanda ya kawo annabi ne sallallahu alaihi wasallam alama baka karatu Wani Allah ka yi malam asali littafi nawa maka karanta kai littafin ka fa kullun na kawai wanda zaka mutane sharri ne kawai kake dubawa wani wani shashasha wani shawaraki ya rubuta littafi ya zagi wasu to ka samu abin da zaka yi ciniki da shi a kasuwa ka buga bana da account number a ka, kana zagin mutane kana sha su turo kuɗi ina zagan muku wanda kun kasa zaga ga akawun nan ba na aikin da nake na zagin mutane ku turo min kuɗi in ci gaba da samun abin da zan zagi jama'a ko Allah sauke maka malam to barka ji da kana karatu da ka iske wannan wannan wannan hadisin yana cikin tabarani wannan kuma a cikin al-mu'jamul wasif a mim harful mim shi kuma ya samu hadisin daga Abdullah bin Abbas abinda annabi ce kana al-islamu salasu mi'ati shari'atin wa salasata ashara shari'a laisa min ha shari'atun yalqallahu biha yalqallaha biha sahibuha illa wa huwa yadkhulu biha jannata. yace kaga musuluncin nan shari'o'i ne ma'ana ɗabi'u kenan anan na tabbata za ka yi karatu ka kawo mutane wahami ka ce ai shari'a shari'a annabi ya ce to koma luga me ma'anan shari'a me ma'anan ɗariƙa me ma'anan su da sabilu da ɗariƙu da shari'a suke nufi a luga karkare na hankalin mutane in kuma kana so ka maida shi wani abu daban shari'a shari'a da musulunci zo daman shari'a 313 kaɗai ya zo ya shike ne tafi yayi wata a kotun makka yayi wata a kotun madina yayi wata a kotun kufa yayi wata ɗaya kenan idan kuma ka ce a ba ita ake nufi ba addinan annabawa ake nufi kenan yanzu ma tunda annabi ya ce duk wanda ka haɗu da Allah da shi kenan yanzu na idan zuwa kawai in kiristanci tunda annabi ya ce ai dukan su gaskiya duk wanda ka haɗu da Allah da shi zaka shiga aljanna kenan ina zuwa ina iya zuwa in kiristanci dan kar ka ɗaur rena mutane hankali a nan kalmar da kake yawan faɗa ni ba na son faɗarta kana ce ana rena mutane hankali to dan kar ka ɗari wannan kalmar ka rena wa mutane hankali gobe ka ce shari'a shari'a kawo wata ma'anar wadda ba wannan ba ka gaya mana in addinin annabawa ne annabi ke nufi da shari'a to kana iya koma kiristanci gobe dan ko kiristanci kai ma za ka shiga aljanna to annabi ya ce wannan kuma daga cikin malaman da suka tafi akan wannan shari'a din ana nufin ɗariƙun sufaye akwai shehu usman bin fodiyo a cikin littafin shi a nasihatu a nasihatu ahli zaman nasihatu ahli zaman shi ma ta zuna ilai fi hazin zaman ya tafi akan cewa ma'anar shari'a din nan yana nufin dariƙa so da haka manzo Allah ya ce musuluncin nan yana kan dariƙu 313 ne laysa min ha shari'atun yalqa Allah biha sahibuha illa wa huwa yadkhulu biha aljanna babu wata dariƙa daga dariƙun nan 313 ta zai haɗu da Allah ta baraka wa ta'ala yana rike da wannan ɗariƙar sai Allah ya shigar da shi aljanna albarka wannan ɗariƙar shi yasa ya kawo biha Allah zai shigar da shi aljanna albarkar wannan ɗariƙar ka je ka duba littafin infaqul maisuri na Shehu Muhammadu Bello babi guda yasa kan falalolin ɗariƙar Adriya ka diba littafin a al-Islamu fi Najeriya na Shehu Adamu Ilori ya naƙalto maganganu daga Fodiyawa sannan ka diba nasiha shi Usman dan Fodiya wanda ya gobe zai bar duniya yayi magana a ciki har zai bar duniya amma na ta mutane wasiya kar su kuskura su bar dariƙar kadiriya dan shi dariƙar kadiriya yake yi da sauran maganganu irin wannan so da haka maganar dariƙun nan ka ce wai ya ce dariƙu adadin annabawa ne jahilci ne yasa har yanzu baka isko gurin ba yau Allah ya taimake ka ka yi magana kusa da ɗan gida ya gaya ma wanda ya ce annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma gashi abin da shi mutu salgan ne ce fa kulluhum ala hudan min rabbi shine abin da annabi ce laysa min hashari'atun yalqa Allah biha sahibuha illa huwa yadkhulu biha janna. na gama da wannan ni zaka wa inkari ko annabi yanzu. gobe in ka huto kace ƙarya nake duk abin na faɗa ƙarya nake <laughs> a dai san yadda za a yi magana saboda kar a je kuma a ƙaryata dan yanzu in ka je ko ƙarya fa zan janye jikina in barka da magana da na faɗa maka ne kuma duk maganganun na Allah ne da na so da in ka ko ta kalma mummuna ka san inda kake ya jefa ta so da haka sai ka ce to akwai wasu sai kai maganan kullu waliyin ja ba da shekhi ya khuz wirdahu fa khuz ya fa khuzhu ya akhi ko ko ne ke kaka fa hazihi at-tariqu khayru at-turuqi li annaha akhiruha fa haqiqi wa shaykhun al-akhir wa shaykhun al-akhir fi al-aqab la qutba ba'dahu li sadd al-bab sai ce to ai ai to ba musani ba shi Ibrahim ko kudi bi ne wannan ba mustalahat na kama ne ba dalili kai da kanka kace da kana magana to wai tariqun sun ci duka akan shari'a amma suna jayayya da junansu to ya zami ko da yake wannan can tsakanin su ba harkar bace to tunda ba harkar ka bace ka sa bakin ka cikin maganar gurbai kar ka sa bakin ka cikin maganar gurbai a gurguje abinda amma dai abinda zai nuna maka karama shau tijani cewa kullu waliyin ja ba da shekhi ya kuzu wuri da hufa ya akhi har yau bayan tijani a ƙara jin an yi wata sabuwar dariƙa ba karama shau tijani kenan shekara 200 biyu wani abu a shekara 200 an tafi 300 ma da yawan shehu tijani yanzu sauran shekara tara ayi shekara uku a karan kallah sauran shekara tara ayi shekara uku amma har yau ba a sake dariƙa ba so da haka wannan kenan ya ce hatar imam sayyid hatta imamu imam sayyid a kuzu wirdahu al-marwi a to idan wannan dariqun su ne gaskiyar musulunci kuma imamu mahadi zai zo da ilimi ne ba da jahilci irin naka ba kuma ko da malamin kan da kake karanta littafin shi ya ce dari kashe wuce dan daman ta malamai ce to mahadi in ya zo kenan duk wanda ka gani bai dari ka tijjaniya wa jahili ne ko dan malamin ka ya tabbatar cewa daman dari kan malamai ce ita so mahadi in ya zo zai zo da ilimi kaga dole ya kan malamai ai kana nufin mahadi kuma da ilimin shi zai zo zauna gaban jahilai suna wasa da hankalin shi ne ai dole ya diba wuce ce dariƙar da malamai suke yi sai ya shiga dan shi malami ne malamin ka ko wanda yake zagin dariƙa na mayar rubuta ce dariƙar tijaniya ce dariƙar malamai Allah ya sauke maka da rashin fahimta ah, <clears throat> sai ka zano wasu abubuwa ka ce su ne falaloli na yan dariƙa ina aka samo su ah, na ga bidiyo na ya yi tsawo sosai ah, kuma ban so haka ba wallahi a gurguje zan kawo maka su kashe na farko duk mutumin da ya shiga dariƙa wa kusatil baƙi li ahalin wurdi neman fatawa wari da hazal a wani ha mautun alil imani mutum zai mutu da imani sai kuma ka ce na biyu za a sauƙaƙa masa sakaratul moti. na uku zai ga abin da zai faranta masa a cikin kabari na hudu zai aminta daga jin tsoro na biyar zai samu kyauta daga Allah na shidda ba za a masa hisabi da hukuma ba zai shiga aljanna na bakwai zai shiga inuwar al'arshi wanda babu wace inuwa ran nan sai wannan inuwar na takwas zai ƙetare siradi na tara zai sha daga ma'ul kausari na goma zai shiga zumrar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa na zumrar zai shiga cikin jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam na sha ɗaya ne lil maratibi sai ka ci waɗannan karamomi waɗannan falloli na 'yan ɗariƙa ina ka samu su to ina so na farko ka tabbatar da cewa malaminka ya ce ɗariƙan nan istighfari ne da salatu annabi da la'ila ka tabbatar istighfari da salatu annabi da la'ila abu ne mai kyau kayan addinin musulunci ne lokaci ya yi tsawo ba zai iya maka wani dogon sharhi akai ba to tun da ku kayan addinin musulunci ne kuma Allah yana son masu yi inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul da sauran maganganu irin wannan to bari ka ji abinda Allah ya ce wa mu'mine masu ayyuka na kwarai yace innal ladzina qalu rabbuna allah summa ta tanazzalu alaihim almalaikatu da Allah wanda mala'i wanda da zai mutu har kwamiti Allah yau na mala'ikun rahama su zo same shi dan zai mutu akan kafirci na ka turo mala'ikun rahama su zo su same shi ko dan zai mutu akan imani wanda zai mutu akan kafirci yana turo mai kwamitin taryin rahama mala'iku saboda Allah mana asali sunna da kai da mai sauraron ka duka so da haka jin Allah zai aiko tawagar mala'ikun rahama su zo tariyar ran wanda zai mutu dan dukkan malamai sun ce nan lazina qalu rabbana su masu kamutu tunazala alaihim mala'ikatu duk malaman tafsiri sun tafi cewa tunazala alaihim mala'ikatu indal ihtiba lokacin mutuwa tun ji Allah zai aiko mala'iku su zo to alama zai cika da imani wannan ayar ta baka ansa daga nan ne shau tijani dauki wannan sannan idan mala'ikun suka zo za su ce Allah ta khafu wala ta hazanu kar ku ji tsoro shine amnu khawfi ka inda da ka kawo zai samu aminci daga jin tsoro shine gashi nan gurin Allah ta kafu wala ta hazanu kar ku yi bakin ciki dan ba za ku samu sakaratul mauti ba shine ayar ce ta kawo ba magana sakaratul mauti sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tun nan duniya muna muku bishara aljanna za ku tafi saboda haka faɗin cewa aljannan nan ya riga ya gama da magana hisabi tun kafin masu je lahira masu hisabi sun san sun yi aljanna ne to da magana hisabi duka an riga an wuce wuri tun kan su mutum ma a je filin hisabin kafin su mutu sai ya ga musu koyon aljanna ne ka fahimta na hana auliya ku fil hati duniya bil akhirah za mu zama abokanku masoyanku sannan waɗanda za su zama tare da ku a ku ta duniya da lahira shi ya sanya ba za su ga abin da zai bakanta musu a kabari ba dan suna tare da wannan tawagar mala'ikun rahama yan tarihi cewa za su shiga karkashin inuwar al'arshi Yau ma lazilla illa zilluhu akwai hadisin sab'atun fi zillillah yau ma lazilla illa zilluhu daga ciki akwai sufufin nika tijaniya dan ko ka ki kowace sufa ka yarda da a warajulani ta haba fillahi ijtama'a lahu ijtama'a fi tarqa lahu ko so soyayyar juna wannan sufar mu ce ashe annabi ya tabbatar mai wannan sufar zai shiga inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa bayan ita sannan jawazu siradi dama an je Siraɗi, da mu da ku za mu tafi kan Siraɗi. idan muka hau siradi mu da ku abin da zai faru tunda kai baka yadda da wannan ramanan ba to abin da zai faru shine wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatimun maqabiyya akan siradi shi to da an zo da mu da su hasadu sunna sun mana da ta kau mu din sai a ketare mu dan da tuni muna da kumacin tare na malaiku su mana da ta kau wa nazar zalimina waɗanda ba su yadda ba sai mu bar su fiha a cikin wutar jisiyar za su fada so da haka maganar ketare siradi ai aya ce in uh, wa in minkum illa warida kana ala rabbika hatuma maqdiya summa nanji allazina taqaw sannan sharabul kautsari ai ba wanda shan alkausara sai wanda ya canza addinin annabi Muhammadu shine in an taho za a sha sai sai mala'iku su hana wasu idan sun hana su annabi sai dan me za ku hana su bayan nan kama al'umma ta ne sai annabi sai su ya rasulullahi sun canza addini bayan ka sai annabi ce fasukan fasukan to mu ba mu canza ba shi yasa muna da garantin shan ma'ul kausari dukhul zumratin nabiyyi kuma ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين شيني wannan da yake magana lil maratib din nan hawan hawan za su samu daraja daraja wasu suna tare da da walaka ma allazina anama Allah alaihim min nabiyyin wasu tare da annabawa wasu dikin wasu tare da shahidai wasu wa shuhada wasu tare da shahidai wa salihin shine maratib din Malam aya da hadisi ta isa ko kuma ka so a ce maka dan tamiya ya ce domin ba za mu ce maka kowa ya ce ba sai dai mu ce maka Allah ya ce annabi ya ce dan shehu mu Ibrahim ya ga maka da mu addinin mu daga Qur'ani sai sunna hal dinu illa zikrullahi wa hadu tusalli al muqtari khayr wa ra'i to zan maka nasiha yar gajeruwa yanzu yanzu nan kuma sai in ce maka sai Allah ya kai mu gobe in ka ci gaba da karatun ka mu ma mu ci mu ci gaba wannan littafin iya sunna kamar bid'a masu da'awar suna rusa bid'a barka jami'in da shodan fodi ya ce saboda ya san akwai wawaye wanda ba su san abin ba suke yi sho dan fodiya radiyallahu anhu yake cewa fi talhi wannan shine hiya usunna ah, yana shafi na irin nawa wanda kuma baya da dabi irin nawa ya duba inda shi yake cewa ma yunkaru min bidai wa ma la yunkaru a cikin albabu sani na littafin a babu na littafin akwai babu Ah, akwai ma yunkaru minal bid'i wa ma la yunkaru saboda akwai wawayen da su ba ma su san bai wace irin bid'a ce ake hana wa ce ba hana su sun dauka kawai hmm, bid'a hmm, bid'a sai shoce to ga nasihar da zai musu saboda ya san ba su da kangaro kuma Allah sai dai faɗa ce na san ba ku gane bane bari ka ji abin da shi wuce yace wa fi takhlisil ikhwani aidan qabla hazal kalam bi yace a cikin littafin takhlisul ikhwan har wa yau kafin wannan zancen da kadan ga wani zance yace fa khaffifu ya ikhwani hadakumullah yace fa khaffifu ya ikhwani hadakumullah al bid'ata ya'ani fa khaffifu al fa khaffifu bid'ata ku sassauta maganan bid'a din nan ku sassauta ku san matsayinta ya ikhwani akwai koyan uwana hadakumullah Allah shige ku yana musu addu'a su ma masu da'awar gyaran sunnan sai ce abinda nake nufi da fa khaffifu din nan shine wa fassilu bainal qabihati ku bambance tsakanin bid'a mummuna fatun kiruha sai ku inkarinta wa bainal hasanati sai kuma ku rabe wacce ce kuma bid'a kyakkyawa fala Ruha, kar ku yarda ku inkarin ta ashe anan mai shodan fodiyo yake so ga mana a bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau asadu ka ji da kyau inji dan bodiyo ya ce a bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau ce to na farko ku fara sanin wacce ce mummunar ita ce aka sa ku hana wacce ce mara mai kyau wannan falatun ruha? sai ce li taslabu inda rabbiku min mulabasati munkarin bin nahai an munkarin yace dan ku ku kwata a gurin ubangijinku daga cuɗa munkari a cikin ƙoƙarin ku na hana munkari wato ƙoƙarin ku na hana abu mara kyau ku ku je ku afka cikin abu mara kyau ɗin. sai ce to ku yi ƙoƙari dan ku kubuta daga wannan gurin ubangijin ku baraka wata ta'ala sai yin kiru ma la in karuhu, duk mutumin da yake inkari abinda kuma a shari'a bai halatta a yi inkarin shi ba ka amilin munkari to da shi da mai aikata wannan munkarin duk suke duk mutumin da abinda shari'a ba ta halatta a yi inkarin shi ba sai ce to shi ya koma shi ne mai aikata munkarin allazi hagu ya ce to ka amil munkarin allazi hagu ya ce matsayin shi kamar mai aikata wannan munkarin ne da yake kokarin hanawa ce au aka ce kai sharrin shi wurin Allah ma har ya mai aikata bid'ar da yake son hanawa ya ce wani zalika shi wadanda ce dan haka naqaltu lakum fi hazal kitabi al-ikhtilafati shi yasa na nakalto muku a wannan littafin sabanin malamai litajtanibu inkara ma fihi khilafun domin ku guji yin inkari a cikin duk abin da aka samu sabani wa inkaruhu minkum la yajuz yace domin duk abin da aka samu sabani a cikin kasancewar shi mara kyau ko kuma mai kyau to inkarin shi a ciki inkari bai halatta ba bai halatta ku inkari a cikin shi ba sai ya kara cewa inna ma nabatukum ala haza yace abin da yasa na yi muku wannan faɗakarwar wanne na faɗakar da ku ne akan wannan mas'alar dan me yace li annakum tasumuna annakum tanhauna anil bid'a wal manakir yace dan kuna riyawa cewa wannan aikin da kuke hana bid'a ne kuke da hana munkari sai ce to fa uridu sai na so an uina kum in taimake ku bi an ulimakum wajhat taghyir in sanar da ku to ya ne ake hana mummuna aiki an gani dan kar ku je ku yi ta mutane shirme har ku je ku rika hana abin da Allah bai ce a hana ba sai ce wa fi takhlisul ikhwan aidan shi a cikin takhlisul ikhwan har wa yau kabla hazal kalam bi qalil yace kafin wannan zancen da wani kadan shi ya yace sai mai takhlisul ikhwan ya sake cewa fanzuru rahimakumullah fi aqsamil bid'ati wa hafazuha ya ku waɗannan masu kokarin ka hana bid'a ku yi lura da kyau cikin rabaraban bid'o'i ko kuma har da kyau wani ta'lamu annahu laysa kullu bid'atin tunkar dan ba ku san cewa ba kowace bid'a ce ake hana mutane ba fa ba kowace bid'a ce ake wa inkari ba bal kunu kama tarawna mustahabbatan fa yusabu alaiha ce dan kamar inda ku gani ta iya wa bid'ar ma ta zama bid'a ce wadda ake son aikatawa to wanda ya aikata za a bashi lada kai kuma ka zo kana nema ka hana shi sai ce wa mubahatun akwai kuma bid'ar da take mubaha ce fala yusabu wala yuqabu alaiha to ita wannan dan mutun ya aikata ba a bashi lada ba a kuma bashi zunubi sai cewa wajibatan akwai kuma wata bid'a da take dole ma sai an aikata ta fa yusabu ala filiha yace wannan kaga in mutum yayi ta za a bashi lada wa yuqabu ala tarki ce duk da bid'a ne ce amma in ya barta ma sai an rubuta mai zunubi dan Allah dan annabi me yasa kuke boye mu biyan ku irin wannan karatun so da haka yace sannan akwai wa makaruhatan akwai kuma wata bid'a makaruha fa yusabu ala tarkiha wa la yu'aqabu ala fi'liha wanda ita kuma ana ba da lada ga wanda ya barta amma wanda ya aikata ta ba a bashi in ta inji shi dan gode ce babun ya kare dan Allah wannan nasiha ka taba tara yan uwanka yin zala ka gaya musu wannan abu kullun sai dai ku rika eh, ya kuma muhdasatul umur fa inna kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dazun nan muke wannan maganar da ku shi nasi. malamai ne suke da ala da suke iya fahimtar dalili wannan nasi ne wannan kaza ne wannan kaza ne kai ba ka da ala komi karatun ma da larabci ya gagare ka kazo ka ce za ka rika wani auna nasi to zan takaita anan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin